tashin hankali. Wa ya gani? Ai, ba wanda ya ji. Layin hawa. Min hankali. Ƙarshen layin da ba sha fara buɗe ba fakihani ba kace shamili Hmm? wannan na gani layi na biyu daga sama da aka ce shahararhu mai oh a gan shi wa alaihi al'asaru to wannan mai magana sunan littafi ne maganan ta yi shahara ta yi shahara a littafi shami yi littafi shami ita magana ce mashhuriya O kaddami eh kadami ah, ma'ana ah, wannan ma ba zai dauki ma dami ba tunda in dami ne dole zama na kira kadduma ne na dawo abu ɗaya kadduma duma gunki ne a ce yar ƙashi wal ansabi da duwatsu da ake bauta bautata aka karkafa ana ɗauke shi yanzu guda ɗaya ne kawai tambayan da kai sai ta bani ni fa'ida saboda kaga alif da lam ba zai haɗu da wakilin suna ba tunda kaga addu'a aka ce addu'a ba zai zama dami ba in dami ne dole ba za a kira alif da lam ya ce ka dami an sabu shi kenan tunda dama wannan nasabu abin da ake kafa shi don a bautata masa الحلف بالخالق والكفارة قال المصنف وكالخلق والإماتة متي ذنتي نادن إذا هل نادن تي إذا كشوا هذا مما لا يهنس به الحالف أيضا ولا تلزمه كفارة والمعنى إذا هلف الشخص بصفة الخلق أو الرزق أو بصفة الإياء أو الإماتة فلا يعتبر ذلك يمينا لأن ما حلف به هو من صفات الأفعال التي لا يترتب عن الحلف بها كفارة قال ابن يونس صفة صفات أفعال الله سبحانه كالخلق والرزق والإماتة والإحياء لا كفارة على من حلف بشيء منها وقال عليه وأما القائل والخالق كغصونا كنا والرازق والمهي والمميت فهذا حالف بسم الله تعالى فعليه الكفارة وإن دلت هذه الأسماء على صفات أفعاله عن ابن عمر قال أكثر ما كان رسول الله يعرف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب كفى بلغ